na anas kaga anan wajen a wannan ruwayar kaga ya ce sun ma a halla bi hajjin wa umratin shugaba sallallahu alaihi ya ɗauki harama da hajji da umara su ma sahabbai suka ɗauki harama da hajji da umara amma kar ka manta a ruwayar musulmi ya zo cewa hadisin jabiru da kuma sai da aisha cewa manzo Allah ya ɗauki harama ne da hajji Don ita sai da aisha ma cewa ta ce annan rasulallah sallallahu alaihi wasallama a faradal hajja shugaba ifaradi yayi nan kuma hadisin anas ya ce ya ɗauki harama da hajji da umara to ya kike kenan wani wajen kuma suka ce ta matu'i to shine kaga nan duk nawawi ya yi bayani suka ce wa'anda suka ce shugaba sallallahu alaihi wasallama ifradi yayi sun yi la'akari da farkon fitowa farkon fitowa kamar yadda ya zo uh, har jina ma annabi sallallahu alaihi wasallama wala nara illal hajja ba abin da muka fito muke nufa in ba mu zo mu hajji ba to sun yi la'akari da wannan cewa maza Allah ya fito da niyyar hajji sai suka ce ifradi ne wanda kuma suka ce a kirani ne an hada hajji da umara sai suka ce sun yi la'akari da an fito da niyyar haji sai da aka zo kan hanya to kuma sai shugaba sallallahu alaihi wasallama suka ji kuma ya dora umarar akan haji ya da umara akan haji wa qul umratin fi hajjatin mun yi hadisin baya bazala yana cikin wani kwari yace wani mai zuwa ya zo ya ce wa qul umratan fi hajjatin ka hada hajji da umara wa'anda kuma suka ce a'a tamattu'i ne aka yi sai suka ce sun yi ma'akari da akan attamattu'i lugawi saboda suna ganin cewa ka zo ka hada hajji da umara shi ma bar tamattu'i ne a tamattu'i haka a luga tunda ai daman shi tamattu'i ka shigo a cikin ashurul hajji ka yi umara ka warware ka ji daɗi sannan kuma daga bayan lokacin aikin hajji ka zo ka ɗau harama sai ka ce to shi ma wannan aikin hajji ne kuma sai ka zo ka yi umara sai dai kawai ba ka warware din ba sai ka zo ka kuma ka zo kai aikin hajji shi sa wato kaga wannan hajji na shugaba sallallahu alaihi wasallam akwai mu'jiza a ciki hajji ɗaya ce amma mai ifradi mai kirani mai tamati kowa na da maruka wasu ce hajji ya fi saboda shugaba ya fito da niyyar yin aikin hajji ne sai da Aisha ma ta ce ba da Allah ifradi ya wasu suka ce a kirani ya fi. saboda ne saboda idan ka duba zahirin aikin shugaba ai kirani akai tunda da ya shigo maka umara ya fara yi da ya umara bai warware ba ya koma hujuni ya zauna sai da lokacin fita yi ba za ya fito ya fita kaga kirani ne wanda kuma suka ce ta tamattu'i ya fi shugaba ya umarci sahabansa di tamattu'i har shi ma ya faɗa ya ce da a ce zan abinda na baya zan lawusta kabaltu masta da zan fuskanto abinda na bawa baya yace ni ma da ban koro hadaya ba kaga sai shugaba ya tamanni ina ma shi ma tamattu'in yayi da a ce tamattu'in aka yi da a ce lawasta kabaltu bartu sai suka ce to tamattu'i ya fi saboda wannan kaga hajji ɗaya ce amma duk fuskokin hajjin an nuna an nuna ma irdafi duk da irdafin shi ma kiranin ne na'am to